This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Ibrahim ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A cikin shirin na safiyar wannan babbar rana ta Juma'a 24 ga watan Janairu na shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. To Zahara wata tankar yaƙi ta Isra'ila ta hallaka wasu Falasɗinawa biyu a yammacin birnin Rafa da ke kudancin Gaza jiya Alhamis. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce kwanan nan zai tattauna da shugaban Rasha Vladimir Putin. sannan 'yan majalisar dokokin tarayyar amurka sun gabatar da wani kuduri na bai daya jiya alhamis wanda zai soke alfarmar da aka yi ma china a tsarin kasuwanci da amurka kanin labaran kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar kamfanin haƙar ma'adanai mallakar Faransa Urano ya sake maka gwamnatin mulkin sojin Nijar kara a gaban kotu kan takaddamar da ke tsakanin su bayan da gwamnatin Nijar ɗin ta soke lasisin kamfanin a watan Disamba bara. Kamfanin Urano abin da ya kutun shi wani haƙƙi gare shi musamman ga arzikin na ƙasar Nijar. Kamun ta nemi ta ita ta ba da haƙƙin talakan Nijar a sanadiyyar wanga aikin na Urano. sannan biyo bayan sanarwar da shugaban amurka donald trump ya yi na ficewar amurkan daga hukumar lafiya ta duniya haka zalika ana sa ran amurka za ta rage kudaden tallafin da take baiwa majalisar ɗinkin duniya muna tafa da rahoton bayan nan isa lawal ikara zai shigo da shirin manuniya kuma a yau shirin ya jiyo ra'ayoyin 'yan kasashen afirka kan sabon shugaban na amurka donald trump da kuma maganar noma da man fetur a najeriya sai kuma nasiha daga malamai albarkacin wannan babbar rana ta juma'a amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fata tashi lafiya ga labaran wata tankar yaƙi ta isra'ila ta hallaka wasu falasinawa biyu a yammacin birnin rafa da ke kudancin gaza jiya alhamis a cewar hukumar sintirin farar hula ta yankin rundunar sojin isra'ila ta ce tana nazarin harin bisa ga wasu rahotannin kafafen labarai rafa dai na daura da kan iyakar masar wannan hari dai na zuwa ne a 'yan kwanaki da fara aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da ta fara aiki ranar lahadi tsakanin isra'ila da mayakan hamas wadda ake kyautata zaton za ta yi akalla makonni shida tana aiki jiya alhamis din har ila yau rundunar sojin isra'ila ta ce ta kashe wasu mambobin kungiya mai da'awar jihadi waɗanda ke da hannu a wani mummunan harin da aka kai kan wata motar bas a yammacin kogin jordan a farkon wannan watan jiya alhamis shugaban amurka donald trump ya ce kwanan nan zai tattauna da shugaban rasha vladimir putin don ya yi kokarin matsa ma shugaban na rasha ya kawo ƙarshen yakin da ya shafe shekaru kusan uku yana yi kan makwabciyar ƙasa ukraine miliyoyin rayuka sun salwanta wannan mummunan yaƙi ne abinda trump ya faɗa kenan ta kafar bidiyo daga washington ga jagororin kamfanoni da ke taron ƙasa da ƙasa kan tattalin arziki a dover switzerland ya ƙara da cewa ukraine ta yi shirin sasantawa duk da yake ba a yi shelar shirin fara tattaunawa ba ya ce wannan wani yaƙi ne wanda tun asali bai ma kamata a ce an fara shi ba 'yan majalisar dokokin tarayyar amurka sun gabatar da wani kuduri na bai ɗaya jiya alhamis wanda zai soke alfarmar da aka yi ma china a tsarin kasuwanci da amurka wanda zai kawo ƙarshen rangwamen haraji wato de minimis kan ƙananan kayayyakin da china ke shigowa da su wannan ƙudurin doka wanda ciyaman ɗin kwamitin majalisar wakilai kan harkokin china ɗan republican john mulliner ya gabatar na zuwa ne bayan da shugaba donald trump ya fitar da wani ɗan rubutaccen saƙo ranar litini mai buƙatar manyan jami'an gwamnatinsa su yi nazarin ƙudurin doka kan wani matsayi na dindindin da aka baiwa china pntr a takaice a hulɗar kasuwancinta da amurka a shekara ta dubi ne majalisar dokokin tarayyar amurka ta amince da baiwa china wannan matsayi na pntr wanda har ma ya ba ta damar shiga kungiyar cinikayya ta duniya wto to amma amurka ta yi ta bankaɗo wasu coge da gwamnatin china ke yi a tsarin tattalin arzikin ƙasar ciki har da sassauci mai yawa da take baiwa wasu muhimman kamfanoni a ƙasar waɗanda ke kaiwa ga saba ma ka'idar wannan cinikayya ta duniya gaba kaɗan a cikin shirin ibrahim ka almasi garba zai sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu Yanzu bari mu shiga babin rahotannin namu. Kamfanin haƙar ma'adanai mallakar Faransa Orano ya sake maka gwamnatin mulkin sojin Nijar a gaban kotu kan takaddamar da ke tsakanin su game da haƙar ma'adanan a arewacin ƙasar. Bayan da gwamnatin Nijar ɗin ta soke wa kamfanin lasisin haƙo makamashin uranium a watan Disamba bara. Wakilin murya Amurka Hamid Mahmud na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A cikin wata sanarwa ce dai da kamfanin Orano mallakar kasar Faransa ya sanar da sake maka gwamnatin Nijar a gaban kotun bisa da bayan da ya ce gwamnatin Nijar kin ta yi masa a harkar kasuwancin ma'adanan da yake haƙowa wanda ya jefa mahakar somayar da ke arewacin Nijar a cikin mummunan yanayi na rashin kuɗi tare da haddasa masa asara mai yawa. Matakin Dena zuwa ne bayan korar karar da oranan ya shigar kan gwamnatin Nijar a watan Disambar shekarar ta gabata kan kwace masa lasisin haƙo uranium a mahakar Imuraren. To sai dai da yake tsokaci Ilyasu Bubakar mamba a ƙungiyar da ke sa ido kan yadda ake haƙo ma'adinan ƙarƙashin ƙasa a Nijar. Na ganin akwai buƙatar gwamnatin Nijar ta tanadi ƙwararrun masana da kuma waɗanda za su shigar mata a gaban kotun. ƙasar Nijar ya kamata ɗauki masana ƙwararre ta wannan fanni wanda za su zawa a can su kai hujjoji masu gamsawa don sabida a can ma a wajen shari'anta za mu samu galaba a kansu amma abu ne wanda kun san su abu ne wanda sun ji masu na cikin shi kuma mutane ne masu ɗan karan hali kenan za a bi sau da kafa ko waɗanda za a ɗauka wurin aikin ya zan mutane ne wanda an yarda da aƙidodinsu tunda mutane ne masu ɗan karan ɗumbin kuɗi suna iya saya waɗanda ma za a ɗauka su yi aiki kenan sai a yi taka tsantsan ta waɗanda za a ɗauka su yi mu wannan aiki ya zan mutane ne wanda ba su da kuɗi zan mutane ne wanda ba a iya sayan su da kuɗi. A wannan karon kamfanin ya shigar da karar ne a gaban cibiyar da ke warware saɓani da zuba jari da ake kira sir Inda yake neman a biya shi diya daidai da asarar da ya tabka a mahakar uranium ɗin da ke arewacin Nijar. to sai dai a nasu bangare kungiyoyin fararen fulla a Nijar kin na ganin kamfanin oranan ne ya kamata ya biya diyar barnar da yi wa al'umma na zuba musu guba da ta haddasa mu cututtuka na tsawon shekaru masu yawa Muhammad Abubakar ɗan ƙungiyar farar Fulani a Agades. Kamfan orano abin da ya kutun shi wani hakki gare shi musamman ga arzikin na ƙasar nijar kamun ta nemi hakkinta ita ta ba da hakkin talakan nijar wa'anda ya kiyo in ka je ka gan su abin tausayi ne a sanadiyyar wanga aikin na orano daga su haƙiyansu cikin wani hali wanda yake bai dace ba tunda lafiyar su ta galabaita ta wahalta gwamnatin nijar ya jajirce abin da zan hakkin nijar ya tsaye tsewar daka ya maido ma 'yan su hakkinsu yanzu ma dai shirye-shirye bai hana mutu yanzu ma faɗo zasi. To sai dai wasu 'yan Nijar kin na ganin abu hanyoyin sulhu domin warware rikicin cikin ruwan sanyi yadda kowane bangare zai amfana. Malam Muhammad yana daga cikin masu wannan ra'ayin. Abin da ya kamata gwamnati ya kamata ya kiri wannan kamfani na Uranu. Su zauna ta inta ya kamata a daidaita lamarin ga yadda kowa zai amfana da juna. Gwamnati shi kiro su a zauna bisa tabil a daidaita komi da komi. Sake rijiyar yadda kowa zai amfani da kowa. Yadda ƙasa a fidda mata kasanta a fidda wani su kasu. Hakan gaba za a haifar da mai ido ba ya kamata a hau tabar a yi maslaha kawo yanzu dai gwamnatin Nijar kin bata ce komai ba game da wannan sabuwar takaddamar da ta kunno kai to sai dai da yawa daga cikin 'yan Nijar kin sun zuba ido su ga yadda za ta kaya a gaban kotun tsakanin Orano da gwamnatin Nijar yayin da rahotanni ke cewa wannan ita ce hayya guda cilo da ya rage wa Orano domin a bi masa hakkokinsa bayan da ya kasa cimma nasara ta hanyoyin sulhu Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadas jamhuriyar Nijar a gaida Hamid Mahmud Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari ci gaban labaran duniya. To Zahara, Lebanon wadda ta gurgunce a siyasance na tsawon sama da shekaru biyu, yanzu mutanenta na kallafa ransu kan sabon shugaba Joseph Aoun, wani tsohon kwamandan soji wanda ya yi alkawarin kawo ƙarshen rashin kwanciyar hankali a ƙasar da yawansu ma sun yi fatan dawowar shugaban amurka donald trump bisa gadon mulki wanda ya yi tasiri wajen cimma tsagaita wuta da aka yi da isra'ila wanda ya kawo kwanciyar hankalin da aka daɗe ba a samu ba zaben janar joseph awun a labanan ya kawo ƙarshen shafi shekaru fiye da biyu da aka yi babu shugaba da dama na ganin hezbollah da mukarrabanta ne umul aba'isin kasa ciki wannan matsayin inda suka yi taƙin duguni dan takarar da ba zai bi ra'ayinsu ba civil rights director manufofin jama'a ƙungiyar kula na irada ta ce Ta ce tabbatacce ne cewa zaben Joseph Aoun na da nasaba kai tsaye da galabar da aka yi kan Hezbollah. a ƙarshe 'yan kwana-kwana a kudancin california sun ci gaba da tunkarar wutar daji nan da can jiya alhamis a yanayi mai cike da iska da kuma busasshiyar ƙasa gobar hexfire da ta ɓarke a tsaunukan arewa maso yammacin los angeles daura da castic lake ranar laraba ta sa hukumomi sun yi gargaɗi ga mutane sama da dubu hamsin da su tashi an kuma bai ma mutanen da ke kusa da wutar ta hexfire shawarwari kan yadda za su bullo ma hayaki da kuma ƙurar da iska ke kaɗowa. Hayaki da toka na iya illa ga kowa, hatta waɗanda ke da lafiya a cewar Dr. Mantu Davis. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. biyo bayan sanarwar da shugaban amurka donald trump ya yi cewa amurka ta fice daga hukumar lafiya ta duniya to ana sa ran amurkan za ta rage kudaden tallafi da take baiwa wasu hukumomin majalisar ɗinkin duniya ma ciki har da na ficewar amurka daga yarjejeniyar paris ta majalisar ɗinkin duniya da kuma yarjejeniyar yanayi ta ƙasa da ƙasa wakiliyar muryar amurka a fadar white house patsy da kuswara na ɗauke da rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya za ta fuskanci yanayin rashin kuɗi idan Amurka ta janye daga alkawuran ƙasa da ƙasa ciki har da kasancewar ta mamba a hukumar lafiya ta duniya. Mai magana da yawun hukumar lafiya ta duniya Tariq Jasaravic ya ce. Uh, Kusan kashi goma sha takwas cikin ɗari na kasafin kuɗin shekarar uku fa kenan. Kuma kamar yadda na faɗa, Amurka ce ƙasar da ta fi kowace bayar da tallafin. a ranar farko da ya hau kan karagal mulki a ranar litinin shugaba donald trump ya rattaba hannu kan wasu umarnin zartarwa ciki har da na ficewar amurka daga yarjejeniyar paris ta majalisar Dinkin duniya da yarjejeniyar yanayi ta ƙasa da Kasa. shugaban amurka donald trump ya ce amurka ba za ta bari masana'antu su lalace ba yayin da china ke gurɓata muhalli ba tare da hukunci ba amurka ita ce ƙasa mafi girma a duniya wajen samar da makamashin da ke haifar da ɗumamar yanayi har ila yau ita ce ƙasar da tafi kowace ƙasa ba da gudunmawar kuɗi ga majalisar ɗinkin duniya yayin da ake zaman tantance ta a majalisar dattawan amurka a talata wakiliyar da Trump ya nada a matsayin jakadiyar Majalisar Dinkin Duniya Alice Stefanik ta ce hukumar kula da ƙananan yara ta UNICEF da hukumar samar da abinci ta duniya suna da tasiri a hukumomin Majalisar Dinkin Duniya. sai dai kuma za a yanke tallafin da ake baiwa hukumar agaji da ayyuka ta majalisar Dinkin duniya unrwa da ke taimakawa 'yan gudun hijirar falasdino Our tax dollars should not be complicit in propping up entities that are Bai kamata mu rinka baiwa kungiyoyin da ke saba wa muradun Amurka masu zamba da cin amma da cin hanci da rashawa ko ta'addanci kudaden mu ba. Lokacin da Trump ya rage yawan kudaden da Amurka take baiwa hukumomin Majalisar Dinkin Duniya a shekarar 2017 a lokacin wa'adinsa na farko. ƙasashen tarayyar turai sun ƙara yawan kudaden da suke badawa amma yanzu sun mayar da hankali wajen kashe kudaden kan tsaro don taimakawa ukraine akan mamayar da rasha ta yi mata kuma saboda shakkun da trump ya yi game da taimakon kiev shugaban faransa emmanuel macron ya ce Now that the new administration in the United States has taken office, it is more important than ever for Europeans Da yake yanzu sabuwar gwamnatin Amurka ta fara aiki, yana da muhimmanci fiye da kowane lokaci a baya ga Turai, ga kasashenmu ga kasashen nan namu biyu wato faransa da jamus su taka rawar gani wajen tabbatar da haɗin kan turai da kuma kwakwaran 'yancin kan turai. a halin da ake ciki da wuya china ta faɗaɗa tallafin da take ba wa majalisar ɗinkin duniya richard gowan daraktan majalisar ɗinkin duniya na ƙungiyar rikici ta duniya ta skype ya bayyana cewa chinese officials are also realistic that you their country is facing um, economic headwinds and jami'an china sun nuna cewa ƙasarsu na fuskantar wasu ƙalubalen tattalin arziki kuma ba su da ɗimbin kuɗaɗen da za su iya bayarwa don haka ina fargabar cewa babu wata ƙasa mai ba da tallafi da majalisar ɗinkin duniya za ta dogara da ita wannan shine karo na biyu da trump ya janye amurka daga yarjejeniyar paris ta 2015 wanda ke da nufin kiyaye ɗumamar yanayi daga matakan masana'antu ta hanyar yanke iska mai ɗumama yanayi. Masu sharhi sun ce sauya matsayin Amurka na iya sa wasu ƙasashen su ɗauki alkawuran kare yanayi da mahimmanci To madalla, kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirin mu na gaba. Manuniya. sanne-sanne dai mahukunta a Najeriya na ci gaba da mai da hankali akan wadata ƙasa da abinci. Abin da muke tunani in Allah ya yarda jihar Jigawa za ta bada kashi talatin na shinkafar da za a ci a Najeriya. In gaskiya aka yi so kuma ana so budget da zai aiki saboda kawo da yunwa a gyara budget din nan a ƙara mata kuɗi. Game da hawa da saukar farashin mai a Najeriya kuwa masu rarraki ne ke cewa gwamnati ce kawai ba ta son ganin ta yi wa 'yan ƙasar ta sauci gwamnati ta take kan mulki yanzu ba ta da wani tunani na ta sake koma a yi wa ɗan ƙasa tallafi akan abin da ya shafi mai amma za ta iya ba tare da ta yi asara. Ƙasashen Ghana da Nijar kuwa cewa suke suna da babban burin samun taimakon tabbatar da ana tare daga shugaba Donald Trump ɗin da ya kama ragamar shugabanci. Amurka na taimaka ma Ghana kan yakin ta'addanci. Abin da muke dako ga wannan sabon shugaban ƙasa a ƙasar mu ta Nijar shine mu samu hulɗa kyakkyawa da Amurka. Amurka. Waɗannan faso mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manu lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan baje bayanai babu muzanci. Shiri na ɗari biyu da biyar cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke jirge jawabi cikin harshen Hausar da babu ha'inci. Ha'incin kuma shine gwamna Umar Namadin jihar Jigawa ya ce za su tabbatar da sun tunkuɗe don haɓaka harkar noma da samar da isasshen abinci ta yadda babu wani dogon turanci. Mun kafa santoci guda sittin a jihar nan. kowace mazaɓaɗɗen majalisa da take jihar nan akwai santa guda biyu da aka ba kuma kowace santa za a kai mata tantan guda biyar za a kai mata injin casa guda biyu da abun shuka da abun eh, feshi da dukkan kayan noma kake tsammani za a kai a kowace santa duk wani mutumin da yake jihar jigawa zai iya zuwa a ba da kuɗi a masa haya kuma za mu yi shi a cikin ra'usa inda talaka domin dan su aka yi dama so a bisa tsarin mu da tunanin mu jihar jigawa a zuwa wani lokaci mai zuwa yanzu dai mu ne eh, jihar ta farko wanda suke suka fi kowace jiha noman zo mu ne jiha da muka kowace jiha noman riɗi mu ne jihar da muka kowace jiha noman alkama kuma mu ne na biyu a noman shinkafa so abin da muke tunani in Allah ya yarda jihar Jigawa za ta ba da kashi talatin na shinkafar da za a ci a Najeriya zuwa wani lokaci insha Allah haka zalika muna tunanin jihar Jigawa za ta iya ba da kashi arba'in zuwa hamsin na alkama da ake bukata a Najeriya sai dai shi shugaban kwamitin kula da ma'aikatar ayyukan noma a majalisar da jan tare Najeriya sanata Salihu Mustapha mustapha cewa yake kankantar kuɗin da aka ware wa harkar noma cikin kasafin kuɗin wannan shekara alama ce da ke nuna cewa gwamnati ta gaza baiwa harkar noman muhimmanci budget da shugaban kasa ya kawo mana na shekarar 2025 din nan in gaskiya aka yi so kuma ana so budget da zai aiki saboda kawo da yunwa a gyara budget din nan a ƙara mata kuɗi domin in kuka tuna shekara da ya wuce budget da aka kawo a percentage dinta ya zama wajen 4.7% na annual budget din so mun lura wai budget da aka kawo wannan shekarar maimakon a samu ƙari ta dan samu dan raguwa a ciki shi yasa muka ce dole a duba hanyoyin da za taimaka a gawai wannan budget at least a ce an kara zuwa gaba domin kar ku manta nigeria tana cikin kasashen da yake wai sun sa hannu a wata agreement da aka ce kowane kasa ta samu ta dinga ware 10% din annual budget dinta ma harkar noma shi yasa muka ja hankalin ita gwamnati dole a sake duba wannan budget din saboda ita harkar noma ta samu biyan bukatanta. Game da maganar farashin mai a Najeriya kuwa mataimakin shugaban kungiyar masu motocin da mai a Najeriya reshen arewa maso yamma Alhaji Sani Idi dan Fulani ne ke cewa gwamnati dai za ta iya saida wa talaka mai a farashi mai sauki idan dai za a tsaida adalci. Gwamnati ta take kan mulki yanzu ba ta da wani tunani na ta sake koma a yi wa ɗan ƙasa tallafi akan abin da ya shafi mai amma za ta iya ba tare da ta yi asara. a cikin gangan mai da ake haƙowa akwai wani adadi wanda ake warewa wannan na cikin ƙasa ne in aka ce ok yau dangote gashi nan sai a biya kuɗin haƙowa da kuɗin tacewa shikenan sai a sai da mutane jama'a man a wannan farashin bana an ce an yi budget din wannan shekara ta 2025 za a dinga haƙar gangar mai miliyan biyu kamar kana cewa daga cikin wannan adadi a ware wani akwai ne ba wai a ware ba ne a cikin wannan adadin akwai na cikin ƙasa a bisa doka eh amma da yake da lokacin da ba refineries masu aiki gaba ɗaya ke hankada shi shine ka ji watannin baya ake cewa a ba da mai da naira a saida da naira wannan man ne wannan wanda ake hakowa da yan kasa din ba wancan ɗaya da ake bangaren da ake na ba ake fitarwa neman kuɗi ba wannan ba ne wancan ba zai taɓa wannan saboda bukatar cikin gida ne ko a sai shi da arha ko da tsada wannan dai bukatar cikin gida ne. Su kuwa masana harkokin tsaro da hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa irin su Malam Irbad Ibrahim na Ghana cewa suke zuwan shugaba Donald Trump a karo na biyu zai ƙara ƙarfafa ƙarfafawa ƙasashen biyu zumunci. Kan lamarin tsaro akwai kwararren alaka tsakanin ghana da eh, amurka eh, domin ita ghana tana samun tallafi a gun amurka kan lamarin tsaro suna turo mana masu horo haka kuma akwai jami'a da aka bude ta na kofi annan international peacekeeping training center saboda shi zaka ga agaji na fitowa a gun amurka sannan na biyu na yau da kullum amurka na taimaka ma gana kan yakin ta'addanci eh, saboda wasu matasan mu nan wani lokaci ma wani talibin jami'a a ghana ya je ya joinin irin kungiyoyin da ke yaki yaki aka kasan waje to akwai wasu lamuran da suka shafi tsaro da ita amurka ke taka kafan ghana ta ce cikin 'ya'yanku ga daya ko biyu dan ga sun je sun samu horo na raba bindiga ko jefa bam da sauransu saboda shi alaka ne kan lamarin tsaro amurka na turo mana eh, irin motoci da ake bukata kan da dai iyakokin mu hasatan da burkina faso kan da dai gana wurin patro wurin bincike kan da dai a ayi kiyaye kasan gana da irin hare-hare shi ma dai malam abdulmumin usman na jamhuriyar nijar ya ce suna ganin rantsar da sabon shugaba trump zai kara karfafa kararin kawance tsakanin nijar da amurka ta hanyar jakadanci abinda muke dako ga wannan sabon shugaban kasa a mu ta Nijar shine mu samu hulɗa kyakkyawa da Amurka. Hulɗa wadda ke kyautata diplomasiya da kyautata kuma harkoki na tsaro da sauransu. Abubuwan da muke tunkara ƙalubale wanda muka tunkara na tsaro a halin yanzu da na tattalin arziki da wasu zantuttuka waɗanda suka shahi wato eh, ƙawance na cikin duniya idan muna bukata muna son Amurka ɗauke mu wato ƙasa daidai da kowace ƙasa cikin mutuncin mu kuma ta kawo muna wato gudunmawata. Bisa harkar tsaro muna son mu yi abu ta iran da amurka don saboda suna da kwarewa bisa ga harkar tsaro da yaƙi da wannan annoba ta ta'addanci kuma bisa ga tattalin arziki ma muna neman nan ma mu samu wato kawanci da amurka don saboda eh, mu haɓaka tattalin arzikinmu ta hanyar gina hanyoyi da sauran ma'aikatu zan baka misali a nan ƙasar niger a birnin yamai wato gada ta farko wadda an ka shinkida bisa gulbi wanda ya haɗa ɓangaren biyu na birnin yamai amurka ta yi mana kuma a baya bayan nan ma cikin eh, abin da ake kira cooperation ginta ta mana hanyoyi masu kyau. wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya kuma babu wani kawaici. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 854 ne su yi sallamar sakin kujerin da a kansu ne dama ake ta faman yi musu fadanci. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zama ku musamman ma da su lamu mini barman jamhuriyar Nijar da Idris Idris Abdullahi Bako na Ghana sai Mahmud Ibrahim Kwarin jihohin Kano da Jigawa da kuma Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu habaici. Ni Isa lawan na garin Ikara da kan shirya gabatar da ke cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada ma a cikin wani sabon shirin na manuniya. gaishe yanzu kuma ga nasihar malamai. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in sunana Ibrahim Abubakar Adam alfulati daga kungiyar Shamsul Islam nasiha ta ga yan uwa musulmi da farko dai musamman nasiha ta yau na son yi ma yan uwa musulmai malamai musamman makaranta addini cewa su ja hankalin al'umma akan su ci gaba da roƙa ma ƙasar zaman lafiya musamman ma yadda abubuwa suka zama sun hargitse masu garkuwa da mutane ne masu kashe-kashen jama'a da sauransu mu daina zargin junanmu mu dawo mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kowa akwai rawan da zai taka wajen yi ma ƙasar nan addu'a kuma ba a san daga wani baki ne Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi addu'a ba dama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah ya ce subhanahu wa ta'ala mamallakin ku Allah ya ce ku roƙe ni zan karbi addu'ar ku kuma ku kyale waɗanda suke girman kai daga roƙona za su shiga jahannama suna kaskantattu rashin roƙon Allah da rashin addu'a da rashin mai da al'amari ga Allah yana daga cikin abin da ke kururuta waɗannan al'amura domin waɗannan mutane waɗanda suke yin ta'addanci ko masu garkuwa da mutane duka bayi ne na Allah Allah ne ya yi su kamar yadda Allah ne ya yi kowa saboda ka Allah ne ya yi maganin su saboda ka idan laifinmu ne Allah ne maganin abun idan daga laifin wani ne ma Allah ne maganin abun Allah shi ya san yadda zai magance mana waɗannan matsaloli gaba ke daya Allah ya ba mu ikon tsayawa da kuma ci gaba da addu'a da komawa gare shi komawa ta gaskiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice. To Zahara wata tankar yaƙi ta Isra'ila ta hallaka wasu Falasinawa biyu a yammacin birnin Rafa da ke kudancin Gaza jiya Alhamis. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce kwanan nan zai tattauna da shugaban Rasha Vladimir Putin. Sannan 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka sun gabatar da wani ƙuduri na bai ɗaya jiya Alhamis. wanda zai soke alfarmar da aka yi ma china a tsarin kasuwanci da amurka To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da hantsi misalin karfe takwas da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Karfe bakwai kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da maimaicin shirin. A madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da wanda ya bada umarni dadi Balawe da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai an jima idan Allah ya kai ni.